Jami'an fafutukar da suka fada hannun 'yan sanda a yayin wannan zagaye na ranar 'yancin dan adam sun hada da mukarraban turnar lafashi na gundumomi hudu na birnin Yamai da wani bafaranshe da ke wakiltar cibiyar uwar kungiyar turnar lafashi a niger kamar yadda shugaban kungiyar na ƙasa Michael Zodi ya bayyana a taron manema labarai. Ƙungiyar ta koka a kan matakin hana magoya bayan ta gudanar da zanga-zanga a wasu jihohi a yau Lahadi 12 ga watan Disamba da nufin nuna buƙatar ficewar sojojin Faransa daga Nijar. kawo yanzu mahukunta ba su bayyana dalilan kama jami'an na kungiyar turnon lafash ba kuma a makon jiya ma kungiyar ta janye zanga-zangar da ta shirya gudanarwa a ranar lahadin da ta gabata bayan da kotun ɗauka ƙara ta birnin ya mai ta ba hukumomi gaskiya a shari'ar da aka shafe ranakun juma'a da asabar ana tafkawa a tsakanin ɓangarorin biyu bayan da magajin garin Yamai ya hana 'yan fafutuka fitowa kan titi da nufin gwada bukatar ficewar sojojin Barkan daga Nijar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.